Ni a tunanina duk daɗin abincin wajen nan bai kai na gida ba. To ai da za a samu na gidan da babu ma abin da zai kawo nan wurin. Kai kana nufin baka da na gidan kenan? <laughs> da na samu da ba zan zo ba. Da alama idan ka ga mutum ya damu da abu to tabbas san abin nan yake. Kawata kenan. Ki yarda da ni. Ba san shi nake yi ba. Idan ka ga kare na shin shi na takalmi fa. Wannan karen ba ɗauka zai yi ba idan ma haka ne ko yana tattare ne da wata manufa. Ka gan shi kuwa? Ga shi kuwa da wannan bakar da ya jakan shi. Yanda aka yi kuɗaɗen nan ne ya je an so da